biyan bukata ta Allah taimakan nukunin sarki taron fahimta ka don manzon ka annabi domin albarka cikin makaranta daukan duje ya kashe dan hula na mazan mu da mata na rantse da Allah na kuma rantse wa mutane na Allah ya yi wa gwamna don duje rayuwar kauna shi ne za ya maimaita gwamna domin sunansa yau gwamna kai ne za ka maimaita bisa aiki gwangwanan gwangwa lissafi ba ya wa mai yawo da garura ya dai harba ta kwatan masa bulala yana kwalla ya dawo kano da buhari da zan